ka je da abin ya kasance ganin cewa ka tafi farauta wata da watanni baka samu dawowa ba har babanmu ya mutu jama'ar gari suka taru suka zaɓe ni a matsayin sarki gashi ka dawo amma har yanzu baka zo kayi min mubaya'a ba shi yasa ni na biyo ka har nan don in ji me saboda ban yadda kai sarki bane ba idan da gaya min aka yi aka ce rikon ƙwarya aka baka idan mai ƙwaryar ya zo a ɗauka a bashi to da shi ne zan tsaya fahimce ka in yi tanin kai ɗan kwana ne kana nufin cewa baka yadda ni ne sarki ba ka san magana da kake faɗi kuwa ni ko ni na kowa sanin abin da nake sanin kanka ne ni yayan ka ne ko kana nan ko baka nan wannan sarautar ni na cancanci dama in hau duk inda aka yaka zalunci ne ko a ina babba Hakuri yake da abin da aka samu kai kula karka ga na zo wurinka ba tsoro ba ne to bari gaya maka wani abu <laughs> idan makami yana aiki yana magani to ka sani ni zamana da kai matsala ce a wajenka na da kai fargaba ce ni a tare da kai domin kowane irin hali zan bi sai na karɓi abin da ni ne na fi cancanta a riƙe shi ni kuma zan nuna maka idan sarauta tana magani zan yi amfani da kujera da mukami domin in yi maganin ka za mu zuba kuma za ka gani za mu zuba za kuma ka gani in fille kanka in aje shi a gabana in cike shi a tsakiyar gari kowa yana gani akan wannan sarauta ni ba wani abu bane a wajena